wasu ɗaruruwan 'yan gudun hijira ne suka sami kansu cikin wani halin gaye sakamakon su da wani yayi daga filin sa, inda suke biyan naira dubu ɗaya wanda daga bisani ya ce ya ƙara masu zuwa dubu biyu ko kuwa su bace su bar filin nasa wannan yanayi da 'yan gudun hijiran da suka faɗa, ya sake jefa cikin halin gaye ganin cewa mutane da duk suka baro abin da suke da shi a baya kuma mafi yawan su mutane da ƙananan hukumomin da 'yan ƙungiyar boko haram suka karɓe kafin daga bisani rundunar sojan najeriya sake kwatowa waɗannan 'yan gudun hijira dai sun fice daga wannan fili ganin cewa ba ba ma gidan nan gida ba ne kawai filin Allah ne ta'ala inda suka dinga gina ɗakunan kara don samun inda za su aje kafaɗarsu amma rayuwar nasu ta sake faɗawa cikin kunji. na dai zirci wannan anguwa inda waɗannan 'yan gudun hijira suke inda ake kira shuwari madinatu ɗan da mafi yawan su mata ne sun sake gina irin wannan ɗakunan kara a wani wajen na daban wadda kuma kuma suka yi min bayani ga yara rayuwar nasu ya kasance kamar haka. Eh, sunan da ake? suna dudu ne. ga shi na ga kina dinkin hula daga daji ka zo? daga kauye ne. wani kauye? kauyen bama ne. daga bama? eh. watan kuna ko kuma shekaran kuna a wannan gida na ga gidan a din da muna kam na mai da ribe ko mm. aka koro mu sai muka zo nan guri na ga ma gidan naku duk da kara ne haka ko wallahi muna cikin wahala kuma ba taba taimakon mu ko kada ba ko wani fama da kai shi yaran mu guda biyar ne mai gidan ki fa mai gida na yana ne yana tafiya da ko ne sandu ke ne mai wannan gida eh, da ɗakin ki gidan ko eh. to kamar watan ki nawa ma anan ne yanzu ina da wata kusan uku a nan na gama yadda kuke gidan kara ne haka gaba daya dukan kuma a cikin nan kun kai kamar kuno ne mun kai kamar mu dari biyu haka daga nan eh akwai wayansu a waje daga ina kika zo wani gari kenan ni da na zo daga baga ne kuna samun wani taimako a nan wallahi ba musu ba ma samu komai muna nan muna tare da wahala sanyi ga yunwa ga ishiruwar ruwan ma wahala muke shi mun fita ma har zagin iyaye mu suke tukuna mu samu guda ɗaɗɗayan ma mu lallaba sai dan mun samu mun ta taimakon mutane sun taimaka mana sai mu samu abin da za mu sayar rawa mu saya abinci mu ci wannan kaman sansani naku kuka gina waɗannan gidajen karan da kanku ku kuma da kanmu muka gina mu matan da kanmu ne mu ne muka ja kayan mu filin filin wane ne wannan fili wani ne bawan Allah ya taimaka mana dan yana neman lada ne shine ya taimaka mana ya kashe mu zauna a ciki malam Ibrahim Imam dai shine shugaban wannan sansani da ma gwamnati ba su san da zaman ta ba wanda kuma suka taimaka waɗannan mutane wajen ba su wannan mafaka wannan mutane da na gan su a cikin wannan kam kamar adadin su zai kai nawa ne Eh, adilin su zai kai 300 uku zuwa sama ne na ga sama a gidan kara ne eh, mafi yawan su babu ma wani gida ginin ne a nan kamar ya rayuwar su yake ne kana ɗaya daga cikin kai shugaban su a wannan wuri gaskiya rayuwar su yana cikin masala. don tun da muka zo abinci kofi ɗaya ba samu ba don ba mu da bayan gida ba mu da komai yanzu dai muna amfani da wajajen mutane ne bayan gidan mu na mutane da aka yi musu ne sai mu je mu nemi alfarma wayan su suki mu hada musu da bulama tukunna ma suka bude mana muke amfani da shi wanda mazajin su an kashe yanzu haka mu yara biyar shida goma suna karkashin sai dai kwamitin da shugaban kasa ya kafa wajen sake farfado da shiyar arewa maso gabacin Najeriya da rikicin Boko Haram din ya daidaita sun gano wannan sansani inda har ma suka kai masu kayan tallafin abinci karkashin jagorancin ɗaya daga cikin mambobin kwamitin Professor Hawa Abdu biyu eh to mun tambayi mutanen Nema da kuma wanda suka san wanda yan uwansu haka mutanen garuruwan su suka gaya mana cewa akwai wanda dama suke zama a filin sansanin filin da ribe sun dade suna wurin dama suna biyan dubu ɗaya a ɗaki da suke haya daga baya sai ka ce su biya dubu biyu to dubu ɗaya ma ba kowa ne ke sa ya biya dubu ɗaya nan ba shi suka ce kawai ga su nemi wani gudu sai aka ba su wannan filin aka zo aka zauna suka sa kara a cikin kara suke zaune da yadi yadi suka yi kansu rumfa to da muka samu labarin suna wurin kuma ba taba kawo musu tallafi ba shi muka ce bari mu kawo musu tallafi a yanzu mun kawo musu shinkafa buhu ɗari biyu, mun kawo musu buhun masara ɗari biyu, buhun gero biyu, buhun wake ɗari, man gyaɗa talatin. manja talatin da kuma kwanan indomi guda ɗari hudu yanzu abin da muke roƙo shine muka koma a yi ƙoƙari a san inda za sa su inda za su zauna wurin mahalli da ya kamata wannan yanayi da 'yan gudun hijira ke ciki a jihar borno de ne da ke bukatan karin taimakon gaggawa musamman na gano irin waɗannan sansanoni da ba ma sun zaman su ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya